wannan naɗin dai ya zo a daidai lokacin da 'yan kasa da dama suke ta nuna bukatar da ke akwai na daukar matakan yin garan bawul da yi ma hukumar ta ss garan bawul irin kaurin sunan da ta yi a idon waɗansu 'yan najeriya da ke ganin ana ƙoƙarin yin kama karya a gudanar da wannan hukumar na tuntuɓi ɗaya daga cikin masu fashin baki akan sha'anin tsaro a najeriya wato general abdulrazak umar domin in ji tasirin yin wannan naɗin a daidai wannan lokaci kai ne ka shiga gida ka tarar da mai gadi a wajen baka san shi ba baka san al'amarinsa ba bai kamata ba ka nemo wanda ka yarda da shi hankalin ka ya kwanta da shi ai wannan abu ne wanda yake ba sai an yi tantama ba ko to yanzu a fahimtar ka wani gyare-gyare ya kamata a yi wa wannan hukumar ta sss abu ne wannan mai sauki kowace hukuma da aka kafa ta akwai ka'idoji da ya kamata ta bi to hukuma ko kuma wata ma'aikata ba ta ingantuwa sai ta bi ka'idodin da aka fata ta to abin da za a yi shi ne wannan ka'idojin za a bi wanda aka shimfiɗa saboda wanda suka shimfiɗa nan da hankali suka yi su da ƙwari suka yi su ba kawai dare ɗaya suka tashi kai yi ba yanzu ga wannan yaƙi da ake da boko haram su wannan hukumar tsaro su ya kamata yi binciken ciki har su nemo lagon abin sannan sai a fito a hare su amma idan kullum a yi wannan a kama a bari ba inda za a je. janar abdulrazak umar kenan wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya. ruwan kaya miya allura.